Yawan al'ummar Nijar zai linka sau biyu zuwa miliyan 35 nan da shekaru 18 masu zuwa. Abin da ke nufin nan zuwa shekarar 2035 yawan jama'ar ta Nijar ka iya haurawa miliyan 40, watakila ma ya dangana kusan miliyan 75 a shekarar 2050. Saboda haka idan so samu ne, tun yanzu ya kamata a fara hangen ta inda za a bullo wannan kalubale in ji shugaban kasar Nijar da ke jan hankulan 'yan kasar game da batun bunƙasar yawan al'umma ba ƙaƙƙautawa. da alama wasu 'yan kasar ba su gamsu da bayanan na shugaba isu ba. Wai shin su magana da suke wai mata nawa gare su ko kuma a shin wai ɗiya nawa gare su ko talakan ne kurin ba a so shi aihu wai talakan me suke bashi. Idan abin a dubi wannan al'amari ne ta fuskar karancin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar 'yan ƙasa Alkasim Abdurrahman na ganin ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arziki ita ce hanyar tunkarar matsalolin jama'a. Abin da nake gani yana da sauƙi a ƙara nemo tattalin arzikin ƙasa a ƙara samo arziki ya yi sauƙi da a ce ma mutane su rage aihuwa ko su daina aihuwa. Galibin jama'ar Nijar musulmi ne sabili kenan da malamai magada annabawa suka shiga tunatarwa a kan abin da addini ya gargaɗi jama'a da shi kan batun kula da iyali. Ustaz Malam Haja mamba ne a ƙungiyar addinin Islama ta al isan Musulunci bai yarda ba kowa ya yi iyali yadda yake so kuma ya sake su barkatai. ba tsari babban abin da muke gargadi a matsayinmu na malamai magada annabawa waɗanda Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani Allah ya ce kar mu ji tsoron yin iyali don yunwa kuma wani wata ayat sai Allah ce kar mu kashe ɗiyanmu don tsoron yunwa wannan magana ta ba ana nufin ka haifi ɗa ba ka ɗauke shi ka kashe a'a kada ka yarda don jin tsoron yunwa ko don jin tsoron rashin yin aiki ka sha wani abu ko matarka ta sa wani abu don saboda kar ka aifu hana wannan dan ya zo haramun ne wannan Allah ya faɗi haka saboda Allah da kansa ya ce wala taqtulu awdadukum khashiyata imlaq tsari na turawa ba tsari bane ba namu na mu musulmi mu musulmi dole ne mu bi tsari irin namu yadda musulunci mu ya nuna mana malamin ya kara da cewa dole ne kahin ka san kayi iyali ka san mi kattana da na wanda zaka tattalin su ilimin su cinsu shansu tufarsu da cinsu da tufarsu akwai lokacin da za su huta kanka kahin su huta kanka in suka maka yawa na baka iyawa me za ka ce mu ubangiji gobe tsari na wanda ya shafi siyasa mu ba ma magana a kansa wajibi ne mu faɗi abu masu kare manufofin gwamnatin irin su mashawarci a fadar shugaban ƙasa asmanu muhammadu na famar yi wa jama'a ƙarin haske akan abin da shugaba isuhu ke nihi yo an ce shugaban ƙasa abin da ya faɗi kamar cikin kuskure ne shi da ya shaida mutane tura da ɗauki iko yana san shi kwaikwai sai da na umar in bai san allah da addini ba ya kula da wannan abu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger